kan yadda aka yi ta faɗi tashi wajen tabbatar da wannan taro daga ali usman kan karofi Assalamu alaikum wa rahmatullahi suka fara tattauna wannan magana ta ya za a yi sai a yi ganawa zo musamman mu ma'ana kawo saboda ganin magabata kusan sun kare su ɗan abin da ma'ana kuma sun mutuwa kuma sun magabata da damar kasa a kan babban sabon da ya gata kuka zo kuka gaya masa sai ce to kuje ku sami uma girma don kwaro babbano mai girma wa don kwaro muka je muka sami su muka yi musu bayani suka ce to mata saboda kowa ya da haƙi a taimaka ma da magana aka yi ta zuwanci aka faru a kai ta fadar kasa masa Allah da yake abin zai yi ba ya kankama sai ta a su sha da shi wannan kakakan ne ba mu yawa a kasuwa tunda an tattaba an ina ba da shawara cewar mu zo mu ma ɓangaren fara wannan taro in na tabbatar sauran yan uwanmu gidaje kamar mun Suara putar di sana wah, mana suara rumah? Santurão. That's auren mu ba san sunan shi ne farko wanda zai ba shi kuma wannan littafin ya kunshi kusan dukkanin zina'a ta ginawa to amma shekara talatin ba yau ba ce wanda ni da nake magana ni kaina ba sunana a cikin littafin sai sunan magabatanmu to shi ne muke so mu ga cewar yanzu ta yaya za mu shigar da cikin wannan littafi sau da haka shi ma wannan littafi insha Allah tuni shi wanda ya wannan littafi alhaji bayan abin kurawa ya yi satin kwamiti guda uku na daya akwai kwamitin intabiyu wanda zai je zai yi intabiyu da mutane tare da daukan hoto na bidiyo da na rediyo don sawa a cikin wannan littafi to akwai kwamitin kuma da ya ɗauka wanda za su yi aiki na gyaran rubutun shi wannan littafi wanda already dama akwai rubutu sai illa ya kaci wasu 'yan kare-kare da ake so a yi a cikin wannan littafi to a nan takaice dai saboda ƙurewar lokaci da kuma akwai masu jawabai da yawa da iyayenmu da kakanninmu wanda ba masu mu zaunar da su a wannan guri su daɗe da ɗan wannan takaitaccen jawabi na ke cewa allah ya yi mana jagora Allah ya shige mana gaba Allah ya ji kawun magabatanmu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a nashi jawabin ustaz malam hamza sakwaya ya yi nasiha da faɗakarwa